manuniya. Ƙungiyar tuntuɓa ta Arewacin Najeriya ACF ta ce duk da ke dai ba siyasa take ba amma irin abubuwan da take ganin wasu ƙungiyoyi na yi a Najeriya ya sa ta fara tuntuntunin ganin ta samu sabon sanan da ita ma za ta fidda. Idan suka tsaya aka yi magana na ƙasa gaba ɗaya za mu yi da su in ko suka ce a ja kowane bangare su koma gefen su domin ma sai mu ɗauki matakan da ya dace. Ita kuwa ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar ta ACF gaya wa duniya take cewa an bar arewa a baya kuma ya kamata dukkanin masu hatsaki su ne idan ba su gyara ba 'yan arewan ba za su taɓa yafe musu ba har abada kullum muka zo nan muna magana akan arewa so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauran rana aka ba to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar sar arewa ba kuma saurari abin da zai biyo baya game da maganar tagagin turgudewar tattalin arzikin tare Najeriya ta hanyar sace mai kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce irin ta'anatin da ake a Najeriya a bangaren mai duk duniya babu wata ƙasa da mutum zai je ya gwada. Ɗiban mai eh, da ake yi ma a Najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa ba ne, kama abu ne da alamun cewa da hukuma ciki an ce kusan rabin man sace shi misali ake yi wace ƙasa ce a duniya ake haka a ƙarshe dai shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya sun amince cewa akwai rikicin cikin gidan da ya taso saboda an saba ka'ida sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar da kuma shugaban gwamnonin jam'iyyar suka shaida wa duniya cewa an samu zama na fahimta kuma kowane bangare ya riga ya shaida an samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba to in ba a ƙara muhawara ba in aka buga yana iya kawo cece kuce an gaya juna gaskiya daidai gwargwadon iyawanmu mun amince wa juna za mu aiki tare kuma za a taje mu ba waɗannan fa ne na tsibin muryoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan nuna muku irin yadda 'yan siyasa ke hada-hada. Shiri na tamanin da shida cikin jerin shashiryan manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a bisa al'ada. Mai yiwa al'adar kuma amma ta rike mutuncin arewa da 'yan arewacin Najeriya ta sa ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wato ACM ta bulla tana tabbatar da duniya cewa ta ki ɗaukan wani ɓangare ne na harkar siyasa don tsaye da jam'iyya saboda tabbatar da ta bi ka'ida. Sai dai kuma babban magatakardan kungiyar ta ACF na Najeriya baki daya Malam Murtala Aliyu ya ce idan dai kungiyoyin kudancin Najeriya za su ci gaba da nuna bangaranci to ita ma kungiyar ta ACF fa na iya daukan mataki don buge dukkanin wata gada-gada. Mai magana cewa mu kungiyar tuba ta arewa ba ma jam'iyyanci amma muna siyasa amma siyasa ce ta arewa Saka duk dan arewa yana da ra'ayinsa wanda yake son wannan jam'iyya ko nan jam'iyya na da ra'ayinsa amma abin da muke fata shine jama'a su kawo hankali kusa a zaɓi shugabanni nagartattu na gari wanda za su amfani arewa kuma su amfani ƙasa gaba ɗaya domin mutuncinmu ya zube kiman mu ta zube gaban duniya muna son wanda zai zo nan gaba duka ya zama cewa mutum ne wanda abin nan kuma har muka yi magana cewa ma tare da wasu ƙungiyoyin na arewa za mu tunkari waɗannan 'yan takara mu yi magana da su mu ji me za su yi ma arewa me za su yi wa Najeriya. Wasu ƙungiyoyi daga wasu sassan Najeriya sai a sun ce sun goya wa jam'iyya kaza baya ka ce ku ba kwa takara amma kuna siyasa ban gane to kaga mu akwai mutanen mu da ke kowace jam'iyya na to mu fito mu ce na ba jam'iyya kaza ba daidai ne amma wannan bai nuna cewa in namun ya fito ba za mu goyi bayan su ba in ya kama idan suka tsaya aka yi magana na ƙasa gaba ɗaya za mu yi da su in ko suka ce a ja kowane bangare su koma gefen su to mu ma sai mu ɗauki matakan da ya dace ita kuwa mataimakiyar shugaban ƙungiyar ta ACF a jihar Kano Hajiya Aishatu Yakubu mai jama'a jaddadawa duniya take cewa har yanzu fa yankin arewacin Najeriya na cikin rayuwa mai tsada kullum muka zo nan muna magana akan arewa so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauran rana aka ba because har yanzu ba mu ɗauki muhimmanci mun ɗora wa arewa a matsayin uwarmu ba ya zamanto cewa idan idan ba mun rasa ta ba mun fa rasa komai mun rasa kowa mu kuma ba haka aka taso da mu ba shugabannin mu na baya sun kashe kansu sun hana kansu jin daɗi sun hana su jin daɗi sun hana iyalansu jin daɗi saboda su haifar da arewa wanda take za ta zamanto ta rike kowa to amma yanzu mu kuma shugabannin na yanzu sun kassara arewa inda arewan ta tana nema ta kowa ma ya mutu a cikinta amma dalili idan mutum ya ce ai wasan jifa ba a gidan gilas yake ba amma idan ka ce me ya kamata a yi me ya kamata arewa ta zama to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar aka kasar arewa ba kuma su saurari abin da zai biyo baya so duk mutumin da yake yana ina rike da wani ragaman mulki a arewa kamata iya zauna a tambayi kansa abun nan da ake ciki ya yi daidai da yawa dai na ganin maganar magudin matse ma madudin man Najeriya na da nasaba da aikin yan ta'adda sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna da ya rike shugabancin jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce akwai abubuwan da ke nuna irin ta'annatin da ake yi wa man Najeriya akwai hannun wasu shafaffu da mai da ke da fada gaskiya muna cikin matsala babba ba karama kuma maganan fa shine ya ake amfani da kuɗin ya ake amfani da kuɗin shine abin duba kaji chief of naval staff ya wani bayani in ka bi ta bayanin za ka iya cewa watan ɗiban mai eh, da ake yi ma a najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa ba ne kama abu ne da alamun cewa da hukuma a ciki ban da tabbaci sai an yi bincike amma an ce kusan rabin man sace shi misali ake yi wace kasa ce a duniya ake haka saboda ka abubuwan nan wata na kusan ma rasa abin cewa abu ne kawai an saki abu sakakaka kowa na yin abin da su kuma idan aka samu shugabanci da kuma insha Allah karkashin PDP ba za a saki abubuwa sakaka ba a ce abin naira biyar bai kamata a je ana sayan shi naira ashirin ba akwai abubuwa da yawa in aka duba su aka yi abin da ya kamata to za ka ga canji a yanayin tattalin arzikin ƙasar najeriya a kuma yanayin ƙarfin baitin mali na ƙasar Najeriya. Wasu na ganin maganar farfaɗowar tattalin arzikin Najeriya aiki ne tukuru ganin adadin mutanen da ke zaune ba aikin yi. Na farko ka dakatar da barna sai ka ɗauko gyara ba a ce farar ɗaya za ka gyara komai ba amma in ka dakatar da barna ka ɗauko gyara bi iznillah za ka ga cewa za a samu ci gaba kwarkwara. Game da maganar rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar APC akan zakulo zakakuran da za su yi gangamin yaƙin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa kuwa shugaban ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC gwamna Atiku ba gudun jihar kabu ne ya ce gaske ne a kowane ɗan jam'iyyar da ya so ya kawo gada-gada. An samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba to kuma sunaye in ana rubuta su eh, muhawara ake to in ba a ƙari muhawara ba in aka buga yana iya kawo cece kuce ah, to wannan kure an daɗe da ba da haƙuri a kai kuma na tabbatar da abin da zai fito abu ne wanda zai gamsu kowa dama ba mu ɗauka ma akwai wata banna baraka ba illa dai wannan zama ne da ma ya kamata ana yi don mu tabbatar da goyon baya da 'yan najeriya ke bamu mun nuna girmamawan mu kuma mun yi abubuwa tamkar wanda ya daidaita da wannan amana da aka bamu shi ma dai shugaban jam'iyyar apc a tare najeriya sanata abdullahi adamu ya ce duk da ke gaske ne an samu matsala amma dai yanzu an samu an gina wata sabuwar gada well ba wani abu ne za a ce ya yi zafi ba amma bukata ake samu fahimta na juna a samu makasudin abin da ya sa wani ya yi abu kaza wani kuma bai yarda da abin nan ba to idan ka samu mutane ko da gida ɗaya ne sashe sashe sai sashe mai dare guda uku to to za ka samu sai kana bayan dalilin faruwar wani abu to abin da ya samu kenan amma da yake ku yan leke leken asirin kasa sau kuke kuje da kuke so to wallahi babu wani abu za ce rashin jituwa mai ƙarfi tsakanin mu da an fito da wannan magana kwanakin baya kusan kwana goma kenan akan waɗanda yake za a danga musu haƙƙi da za ta da hakan zaɓe na shugaban ƙasa wannan kwamiti da aka yi shi ya kawo yan korafe korafe waɗansu korafe korafen ba daga wurin mu bane ba daga wurin waɗansu ne kuma da magabata za su kai fata ce suna faɗi aji a tafiyan jam'iyya wasu kuma gwanonin jam'iyya wanda ke yan jam'iyyar mu to ne muka samu kokari aka yi wannan kwarya kwarya mutum yau kuma waɗanda ya kamata ce sun zo taron su Allah sa sun samu sun zama halartar taron duka mun haɗu mai manganu masu ma'ana an gaya juna gaskiya daidai gwargwadon iyawan mu ba an samu fahimta mun amince wa juna za mu aiki tare kuma ba za ya tawaje mu ba Allah ya yarda To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shirin manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kamar inda dokokin Najeriya suka tanada. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 234 ne ga dukkanin masu dafifin dafe dafin iko su yi sallamar sakin kudin da suka dafe domin sun riga sun kawo ƙarshen kadada. kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kaji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan ji a cikin wannan shirin babu wata gada-gada. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.